alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masoyanmu maza da mata. Na zo ne akan wani ɗan tsokaci. dan girman Allah, dan girman annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku bata mana mutuncin a baya. Kar ku zubar mana da mutuncin a baya maza har matan ma. Saboda a baya sitira ce mai daraja sitira ce mai mutunci sitira ce mai kamala duk inda wata ya mace take jin kanta yayin da aka ce yau kin ɗauki doguwar riga kin saka a jikinki wallahi filin ɗinki da na wadda ta sa riga da siket wallahi ba zai taɓa zama guda ɗaya ba to doguwar riga sutura ce ta larabawa kuma muka kwaikwaye ta sutura ce ta larabawa muka kwaikwaye ta kuma ta mana kyau kuma su ma ta yi musu kyau kar ku sake ku ce za ku wulakanta mana a baya ko ku ce za ku wulakanta mana doguwar riga kar ku suma yawwa sutura ce mai daraja sutura ce mai mutunci wallahi tallahi zan iya cewa babu suturar da ta kai ta mutunci Dan haka kar ku lalata mana idan mata sun ce suna son a baya mutunci suke nema ma kansu idan ma in ta ce tana son a baya mutunci take nema ma kanta idan budurwa ta ce mutunci take nema ma kanta in ma tsaka-tsaki ta ce mutunci take nema ma kanta idan yar bala ja'uma ta ce tana so mutunci duk suke nema ma kansu ai abin alfahari ne alfahari ya kamata a ce kun yi da wannan abu ba ku mayar da shi izgilanci kuna so ku mayar da shi ya zama wani fassara daban ba kar ku fassara shi kar ku fassara shi saboda ina ƙara gaya muku a baya da kuke ganinta ta fito ne daga garin annabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallama kar ku sake ku yi wasa a kanta kawai dai in za ku yi komedin ku ku yi komedin ku kai amma kar ku ɗauke shi ya zo ya zama reality kar ya zama reality tumo <clears throat> kar a dai bar shi ma dai kawai haka dan girman Allah ya ishe ku haka dan girman Allah ya ishe ku haka